OH Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Litini. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskaran mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. daga nan kuma sai shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin na na kun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha hudu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da da ashirin daya wanda ya daidai da uku ga watan zulkaida na shekara ta dubu daya da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dari da goma sha da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha hudu ga watan yuni shekara ta alif takwas da ashirin sojan kasar masar karkashin sarki muhammad ali pasha suka mamaye wani yanki mai yawa daga arewacin sudan sannan a lokaci guda kuma turawan ingila suka fara mamayar kasar ta sudan daga kudancin kasar sai dai a shekara ta 1881 mutanen kasar karkashin muhammad mahadi sun fara yakar sojojin mamaya a bangarori daban-daban sannan sun sami nasarori masu tarin yawa a kan turawan sun kuma dawo da ikon so a yankunan kasar masewa musamman ma a shekara ta 1885 amma a shekara ta 1898 sojojin mamaya sun ci karfin sojojin mahadi na sudan inda suka kammala ma mai kasar baki daya kasashen ingila da masar dai sun ci gaba da mamayar kasar ta sudan har zuwa shekara ta 1956 a lokacin ne ta sami cikakken 'yancin kanta masu saurare ko kuma san cewa shekaru 93 da suka gabata a rana irin ta yau sha hudu ga watan yuni shekara ta 1928 aka haifi likita marubuci kuma fitaccen dan gwagwarmayar yankin latin amurka ernesto rafael che guevara an haifi che guevara a kasar argentina amma asalin iyayensa 'yan ireland ne da kuma spain ya kasance mai taimaka ma tsohon shugaban kasar cuba fidel castro a lokacin da yake jagorantar 'yan gwagwarmaya domin kawo karshen babakiran amurka da 'yan koranta akan kasar cuba kamar yadda kuma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya masu neman 'yanci daga 'yan mulkin mallaka da babakere na kasashen yammacin turai a cikin latin amurka da kuma wasu kasashen afirka bayan kawar da gwamnatin 'yan amshin shatan amurka a kasar cuba tare da kafa gwamnatin juyin juhali ga gashin jagorancin fidel castro che ya rike mukamai daban-daban amma daga bisani ya ajiye dukkanin mukaman nasa inda ya fifita daukar makami domin shiga gwagwarmaya a wasu kasashe domin taimaka ma waɗanda turawa suke zalunta che guevara ya shiga ƙasar bolivia domin taimakawa manoma da turawan amurka suke zalunta tare da kwace musu gonaki da kuma bautar da su a cikin ƙasarsu inda a cikin kasar bolivia ne ma'aikatan hukumar da kyan asiri ta amurka cia suka kashe shi amurka ta rike gawarsa a tsawon shekaru amma daga bisani ta miƙa gawarsa ga gwamnatin ƙasar cuba inda aka gudanar da taron jana'iza na musamman bayan kwashe tsawon shekaru da kisan da amurka ta yi masa al'ummar ƙasar cuba da sauran al'ummomi da dama a yankin latin amurka da ma wasu al'ummomi na duniya musamman ma masu adawa da zaluncin turawa da mamayar su akan kasashen duniya suna kallon ce givara a matsayin wani babban gwarzo wanda duniya ba za ta taɓa mantawa da shi ba sakamakon irin gwagwarmayar da ya yi ta yaƙi da zalunci da babakeren turawa 'yan mulkin mallaka musamman a kasashen latin amurka Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalim habin a cikin shirin namu wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kuduri aniyar da sabuwar gwamnatin isra'ila a cikin kankanin lokaci iran ta bayyana cewa babu bambanci tsakanin gwamnatocin isra'ila ta fuskar siyasar zalunci da mamayar yankunan falasdinawa farashin kayayyakin masarufi na karin tashin gwauron zabi a kasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa zai ci gaba da yin dukkanin abin da zai iya domin ganin cewa sabuwar gwamnatin isra'ila bata kai labari ba a cikin rahoton da kamfanin dallancin labaran ikna ya bayar netanyahu ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin da aka kafa isra'ila gwamnati ce ta ha'inci wadda iran take farin ciki da kafa ta domin kuwa a cewarsa iran ta san cewa wannan sabuwar gwamnati tana da rauni ba kamar gwamnatinsa ba ya ce yana sanar da iran da hezbollah cewa su kwanar da sanin cewa zai dawo kan kujerar firaministan isra'ila nan ba da jimawa ba kuma zai dawo da shirin sa domin tunkarar barazanar da suke yi wa yahudawan isra'ila sai dai masana da dama suna ganin cewa abubuwa da dama ne dai suka taru waɗanda suka baiwa naftali bennett damar kar da netanyahu mafi mahimmanci da gaske shine batun tuhumarsa da cin hanci da rashawa halasta kuɗaɗen haram da kuma zamba a cikin aminci kasantuwar benjamin netanyahu ba shi da kariya a yanzu hakan zai baiwa bangaren shari'a damar gurfanar da shi a gaban kuliya a cikin sauki domin gabatar da waɗannan tuhumce-tuhumce a kansa sai dai kuma wasu suna ganin cewa netanyahu mutum ne wanda ya kware wajen shirya makirci da makida ta siyasa wanda zai iya yin komai a rayuwarsa domin cimma burinsa. gwamnatin iran ta bayyana cewa babu wani bambanci tsakanin gwamnatocin isra'ila ta fuskar siyasar zalunci da danniya da mamaya da aka gina isra'ila a kanta a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai yau a birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din sa'id khatib zade ya bayyana cewa canjin mukamai a cikin gwamnatin isra'ila ba yana nufin canji ba ne ta fuskar siyasa ya ce abinda sabuwar gwamnatin isra'ila za ta yi a halin yanzu ci gaban abin da gwamnatin netanyahu take yi ne a cikin shekaru goma sha biyu da suka gabata dangane da batun tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna na kasar austria kuwa sayid khatib zade ya bayyana cewa akwai sauran bututuwa waɗanda har yanzu ba a riga an warware su ba kamar da kuma ya bayyana cewa zaben shugaban ƙasa da za a gudanar da ƙasar ta iran ba zai yi tasiri akan tattaunawar ba a lokacin da aka tambaye shi dangane da tattaunawar da ke gudana tsakanin iran da saudiya ya na cewa har yanzu tattaunawar tana gudana kamar yadda ya kamata kuma akwai fatan ganin cewa dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya sun haɗa karfe da karfe domin yin aiki tare da juna da kuma warware matsalolinsu a tsakaninsu ba tare da ƙasashen ƙetare sun saka baki ba to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran farashin kayayyakin masurufi na ƙara yin tashin gauran zabi a ƙasar sudan sakamakon matsalolin tattalin arziki da ƙasar take fuskanta kamfanin dillancin labaran aap a bayar da rahoton cewa wata ƙididdiga da cibiyar da ke tattara alƙalin hauhawar farashin kayayyakin masurufi a ƙasar sudan ta fitar ta yi nuni da cewa matsanancin hauhawar farashin kayayyakin masurufi a ƙasar ta sudan yana ƙaruwa rahoton ya ce a cikin watan mayan da ya gabata hauhawar farashin kayayyakin masurufin ya kai kashi 379 a cikin 100 wanda yake nuni da karo hawa farashin idan aka kwatanta da watan afrilu wanda ya kai kashi 363 a cikin 100 kasar sudan dai tana aiwatar da wani shiri ne na tsuke bakin aljihunta tare da haɗin gwiwa da asusun bayar da lamuni na duniya da nufin tare da kuma tattalin arzikinta wanda ya kama hanyar durkushewa musulman kasar faransa suna ci gaba da fuskantar matsaloli na nuna masu wariya da kuma takura su a wuraren ayyukansu da kuma wuraren ibada tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa wani bincike ya nuna cewa musulmin kasar faransa suna ci gaba da fuskantar takura a wuraren aikansu da kuma wuraren ibada a kasar da rahoton ya bayyana cewa cibiyar bincike ta mountain a kasar ta faransa ce ta gudanar da bincike inda ta bayyana cewa an samu karuwar nuna musulmi bambanci da kuma kyama a kasar ta faransa a cikin shekara ta 2020 rahoton ya ce kowane lokaci mata musulmi sune suka fi fuskantar matsalar nuna musu bambanci da kyama kasantuwar cewa su ne aka fi saurin gane cewa su musulmi ne saboda saka tufafi na musamman da suke yi wani mai kamfanin saka kayayyaki mai suna volbol a kasar ta faransa ya bayyana cewa shekaru ashirin da suka gabata suna tafiyar da tsarin su ba tare da wani bambanci na addini ba amma yanzu suna la'akari da addini musamman ma suka tufafi da mata suke yi wanda ba za a taba amincewa da saka tufafi na wani launin addini ba saboda haka sun hana mata musulmi saka lulubi a cikin kamfanin nasu baya ga haka kuma a nata bangaren gwamnatin kasar faransa baya ga rufe masallatan musulmi da take yi da sunan cewa ana yada tsatsaurar addini a cikin su tana kuma ɗaukar matakai na sanya ido akan dukkanin harkoki na rayuwar musulmi a kasar to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru ko kuma suke faruwa kana suke dau hankula ko kuma suke cigaba ɗaukar hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mota Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar asabar din da ta gabata ce dai aka gudanar da bukukuwan ranar dimokuraɗiyya a duk faɗin najeriya don tunawa da lokacin da ƙasar ta koma turban dimokuraɗiyya shekaru 22 da suka gabata duk da dai a baya ba a wannan rana ta sha biyu ga watan yuli ne ake gudanar da irin waɗannan bukukuwan ba to amma dai wannan gwamnati ta najeriya ta yanzu ta mayar da ranar ta sha biyu ga watan yuli a matsayin ranar dimokuraɗiyya ɗin don watakila don tunawa da abin da ya faru a ranar sha biyu ga watan yuli shekarar alif ɗari tara da casa'in da uku lokacin da gwamnatin mulkin soja ta wancan lokacin ta soke zaben da aka gudanar a lokacin na shugaban ƙasa da aka ce wato marigayi mko abiola shi ya lashe wannan zaɓe ɗin to da haka gwamnatin don girmama wannan lokaci din ta dawo da shi a matsayin ranar demokuraɗiyya a wannan lokaci to shirin namu na yau da kan wannan batu ne na ranar demokuraɗiyya din zai dubi kai don ganin shin ya zuwa yanzu 'yan najeriya din sun lasa roman demokuraɗiyyan ko kuma a'a idan har ba su lasa ba menene dalilin hakan sannan kuma yaya batun korafi da kuma kokarin da wasu suke a kasan a halin yanzu na neman raba kasar wasu suna kokarin ballewa daga kasar da dai sauransu to da nasa daga abubuwan da insha Allah za mu duba a cikin wannan shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. to saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a cikin shirin a ranar asabar din da ta gabata ne da aka gudanar da bukukuwa a faɗin najeriya bukukuwa ranar demokuraɗiyya a ƙasar don tunawa da lokacin da ƙasar ta koma mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 wato kimanin shekaru 22 kenan da suka gabata inda aka gudanar da bukukuwa daban-daban da kuma neman wasu sauye-sauye da suke faruwa a ƙasa ɗin to ya zuwa yanzu a wancan lokaci din daidai tun fara batun dawo da demokuraɗin da kuma har lokacin da gudanar zaɓe a ƙasa din a shekara ta alif da casa'in da tara din da kuma kafa sabuwar gwamnati ta demokuraɗiyya a wancan lokacin waɗanda kuma daga baya ka ci gaba da samun gwamnatoci daban-daban a kowane lokaci 'yan ƙasa din suna da wasu irin fata da suke da shi na ganin cewa abubuwa sun tafi yadda suke so musamman bisa la'akari da cewa an dawo tsari na demokuraɗiyya inda suke da 'yancin zaben abinda da suke so to har yanzu bayan shekaru 22 da kafa tsarin demokuraɗiyya a ƙasa ɗin al'ummomin ƙasan daban-daban ra'ayoyinsu ya bambanta dangane da waɗansu wanda suke ganin cewa an sami a kowane ɗan sauyi da an samu sauyi sannan watakila sun lasa roman na demokuraɗiyya wasu kuma suna ganin a'a an ɗan lasa wasu kuma suna ganin ma kwata-kwata ba a lasa ɗin ba wasu suna ganin ma kama ga baki ɗaya ba a kama hanyar turba na neman demokuraɗiyya ko kuma cimma manufofi na demokuraɗin ba da dai sauransu da dama waɗansu suna nuna ishara da irin yanayi na matsi ko kuma yanayi na rashin tsaro da dai sauransu da ake fama da su a kasan musamman ma dai a wannan lokaci da ake ciki a halin yanzu suna ishara da cewa su fa basu gani ba a kasa a daidai lokacin da wasu kuma suke ganin cewa an dan tabuka wani abu wannan ne daga cikin abubuwan da zamu tattauna wanda kuma a halin yanzu a bakon mu dake cikin zaure din shine Dr. Tukur abdul qadir wani masani kana mai sharhi kan harkokin siyasa sannan kuma shugaba sashen koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar Kaduna da ke Najeriya a to dokta barka da zuwa filin to dokta muna magana ne dangane da ranar demokuraɗiyya a najeriya din inda muka bayyana cewa ranar asabar din da ta gabata ne za ku gudanar da bukukuwan ranar demokuraɗiyya din a najeriya bayan shekaru 22 da dawowar ƙasar tafarkin dimokuraɗiyya to yanayin wato ra'ayin 'yan najeriya din ya rabu ya bambanta ya an samu kuma rabon kai dangane da ainihin mai ake nufi da dimokuraɗin sun 'yan najeriya sun gani a ƙasa a shin ba su gani ba da sauransu a shin a ganin ka a matsayin wanda yake son ido a gaban masanin harkokin siyasa da kuma na najeriya din shin bayan waɗannan shekaru din ya zuwa yanzu shin kana ganin 'yan najeriya sun sha roman dimokuraɗiyyar ɗin kuwa eh, ba za a ce babu dimokuraɗiyya gaba ɗaya ba sai dai za a ce wasu daga cikin shika-shikanta gaba ɗaya waɗanda aka suka tsarin demokaradiyya ya gina a kai za a ce kusan suna mushewa to su ne kawai amma maganar cewa babu ana amfana ta wasu fuskoki amma dai gaskiya har yanzu ya fi kyau ba a kalli tsarin a matsayin tsari na farar hula maimakon ma demokaradiyya irin na yammacin turai da aka aka yafa. Ato, Dokto, duk da cewa Allah ya albarkaci Najeriya da albarkatun ƙasa mai yawa. sannan kuma yanzu shekaru 22 kenan ana demokuraɗiyya a ƙasa ɗin duk da kana ganin cewa dai akwai wasu abubuwa wanda yake kamar yadda ka bayyana a farko watakila ba ma demokuraɗiyyar hakika ne ake yi ba to amma dai eh, da dama suna ganin abubuwa ba sa gudana a ƙasa ɗin a halin yanzu duk da cewa na tsarin demokuraɗiyya don kuma al'umma sun yi na'am da tsarin demokuraɗiyya to a ganin ka ina matsalar take ne doktor wato matsalar ta gina a bisa yadda ake gudanar da shugabanci ne kawai in ba mu manta ba shekara ta casa'in tara ko kafin nan wasu waɗanda suka ɗauki ƙarfin zaɓa Najeriya ta karkashin shugabancin mulkin soja na janar abdulsalam bakar da tsofaffin shugabanni irin su jana bayan baban gida irin su janar ciwa dan juma su janar ali gusau ɗaiɗaiku su suka zauna suka kawo suka kagaba jiran eh, olusegun da akan mutanen najeriya kuma ya ci zaɓe jama'a suka zaɓe shi a hanya ta hanci alif da tara casa'in da tara ya kada olufalaye to abin takaicin shine an yi ne dama don a cin cimma wasu manufofi ba wai don mu ba don su kare muradun kansu kuma su hana wasu waɗanda ba sa son shugabanci ƙasar ya kasance ba su ne ba shi kuma da ya zo sai ya riga ya fahimci raunin mutanen arewa ya yi amfani da damarsa karya lagon arewa musamman ta harkokin tsaro inda duk wani soja da ya taba zama gwamna ko ya taba zama ya shugabanci wata hukuma ko kuma ma ya zama babban dogari da sauransu kashi casa'in da takwas cikin ɗari da aka kwashe su aka kora waɗanda ba a kora ba kawai su ne shafaffu da mai waɗanda suka yi masu shugabannin soja na da suka karɓa bayan da suwan janar sani abacha saboda haka da ya zo kuma ya zo da ushi shi yasa mutane yanzu su janar isha ba mai ma a lokacin a bisa gaskiya suka ce ba su goyi bayan a ba mu mutumin da ya fito da kurkuku daga fitowarsa a shi mulki ba tun da ba wai ya je ne da nufin ba kamar irin zuma riga ya san mandela ne ko gobe ma ya kai shi ba a rigima ce tsakanin su ya su ya su masu mulkin kasa saboda haka ya zo da hushi kuma ya amfani da damar sa ya kassara ya karisa dan abin da ya rage na haɗin kai da tasirin ayyukan a siyasance saboda haka zaɓe kuma ya zama nuna lalace ta kai ga shi kan shi ga ya rage umar musa raduwa lokacin rantsar da shi ya furo cewa hanyar da aka bi aka gudanar da zaɓen da ya samu nasara a shekara ta dubu da bakwai ba zaɓe ne sai sahihi ba shi yasa ma kafa wani kwamiti na lawal uwais da sauransu da nufin a samu tsarin zaɓe na gaskiya wanda kuma bayan rasuwarsa a shekara ta dubu da goma sha ɗaya dai bata canza zani ba aka samu kwama shala har ya kai ga kashe rayukan dubban rayukan mutane musamman yan arewa waɗanda rigimar nan su tafi cutarwa tun ban manta ba al'ummar zankuwa gaba ɗayansu musamman fulani da hausa waɗanda suke zama a wannan gari aka share su gaba ɗayansu sai ɗaiɗaiku waɗanda allah ya tsira da sauran yankuna a kudancin kaduna ba tare da kuma an ɗauki wasu matakai na hukunta waɗanda suka aikata wannan ta'asa ba baya ga wannan kuma bayan barkewar matsalar tsaro a arewa musamman ta boko haram sai aka tara ɗan samun haɗin kai wasu kuma daga cikin 'yan siyasan kudanci suka fara cewa lallai in suna da kai ga gaci suna buƙatar su haɗa kai da wani mai kwarjini a arewa aka samu janar muhammadu buhari amma abin da kai shine duk irin tsammani da ake duk fata na tagari da ake akan jiran muhammadu buhari da ya zo mulki sai kuma aka fahimci cewa ashe yana iya mutum ya kasance mai son gaskiya ne mai son a yi gaskiya amma kuma ya kasance cewa bai da ƙarfi bai da ah, ko ilimin da ya kamata a ce ya samu wajen gudanar da sha'anin shugabanci tun daga wani lokaci kuma kwamace ake ciki. a to dokto a daidai lokacin da ake bikin dimokuraɗiyya din a najeriya a halin yanzu wanda kuma wadda dama suna ganin haka din ya kamata a ce kasar ta dunkule guri guda an samu gagarumin ci gaba da dai sauransu ta sai kuma gashe a bangarori daban-daban baya ga matsalar da ke fuskanta na tsaro da sauransu waɗansu kuma yanzu ban matsalar da ke fuskantar ƙasa din shine cewa a waɗansu jama'ar ƙasar suna batun ballewa daga najeriya din ma da kuma batun raba ƙasar kowa ma ya kama gabansa yan kudu yan arewa yan wane duk raba kama gabansa shin a ganin ka me kawo irin wannan lamari sannan ina mafita ga wannan matsala abin da ya kawo haka dalili biyu ne na ɗaya dai dama muna yaudarar kanmu ne kawai cewa ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya ba ɗaya ce ba ko ba al'umma ɗaya ce ba ba abin mamaki ba kila mu talakawa muna son junanmu amma waɗanda suke da damar su ja akalar ƙasa da siyasar ƙasa su ba manufar su ƙasar nan ta ɗore ɗaya ba kuma ta zauna lafiya ba na ɗaya kenan na biyu kuma gwamnatin najeriya ƙarƙashin shugabancin ah, malam muhammadu buhari akwai rashin nuna halin kurin kula ga muradun arewa da ke ta yi musamman wajen idan ɗan gida ne ana taka shi amma in ba ne ba za a iya taka shi ba misali a shekara ta shekara dubu da goma sha biyar watan disamba a lokacin da aka samu hatsaniya tsakanin yan kungiyar imn a zaria tare da tawagar tsohon hamsin hamsoshin sojoji a ƙasa janar buratai ai a wannan lokaci an yi amfani da ƙarfi mummunan ƙarfi wajen tunkara waɗanda ban goyi bayan abin da suke yi ba ban kuma ce kuma na san akwai sadaukar da rai ba tare da wata akwai kasada da kuma wasu manufofi wanda ni a gani na babu hikima a ciki wajen tunkara yadda su kansu misali suka yi amma akwai adalci akwai dalilin da zai sa a ce a kashe mutane sama da ɗari hudu kuma aka tarbe shi a wannan lokaci ce ai suna son su kafa ƙasa ne a cikin ƙasa to sai kuma ga ƙungiya kamar ta ipop ipop din sun dauki makamai suna suna fada da kasar nan ina kano ya faɗi cewa su suna son a daya kasar nan ta dare amma da sojoji suka yi mai su daren nikiya mutane nawa suka kashe a cikin su kuma shi ina kano nan da ƙarshe ma su lalewa ya bar kasan bayan ma an ba da belin sa wanda kuma ya karbi shi sanata ne har yau yana haddasa fitintunu yana maganganu wanda yake kullum kusan su shine kasar nan ta dare shi sanata a baribi amma ba abin da hukumomi suka yi mai amma lokacin da indine sanata muhammad indine ya je karbi belin abdulrashid maina da shi mai ya gudu zuwa Nijar an kama shi har kurkuku aka kai shi saboda haka muddin gwamnati ko kuma mutanen arewa karkashin shugabancin Muhammadu Buhari da su suna kullum suna jin za su iya taka nasu ya zamanto cewa waɗanda na kowa ya kamata ya zama na shugaba ne amma waɗanda ake dada damawa in ka je ayyukan da ake na gyara hanyoyi a kudanci musamman kasashen iyamurai ba a taɓa yi musu ba a cikin sama da shekaru arba'in amma zaki suke suna ne mai kuma ga yan uwa su kudu maso yamma yarbawa da abin da ake kamar da na faɗi a baya ran da ake kaddamar an kaddamar da jirgin da duk afirka ta ba irin wani hanya amma suna zagi suna cewa ya bar mulki saboda haka kukan kuciya ne ga yan arewa Dr. Tukur Abdul Kadir masana harkokin siyasa kana kuma shugaban sashen koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar Kaduna kenan a hirar mu da shi. to masu rare Allah kyauta da kuma ka kashi abinda zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba wadda ta musamman ga shi dokta da ya bamu lokacin sa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Bayan shekara ɗaya, Ado ne da Shatima zaune a wani gida ƙarami mai kyau da suka saya, jikinsu sanye da ƙananan kaya masu tsada. Gefe guda ga kayan shaye-shayensu nan suna ta busa iska. Ado ya ce, wato Shatima, Alhaji fa ya fara cutar mu. Shatima ya ce, aini tuntuni na gano shi, kawai na zuba mashi ido ne, duk yadda yake ganin mu ɗaukan mu yake ba mu da wayo yana ganin mu haka gani yake kamar zai yi mana wayo ne ta yaya za a ce ni da kai kowa yana kawo mashi kaya amma kuma a ce ba za a ƙara mana shinkafa akan yadda ake bamu ba a da idan a da mota ɗaya muke zuwa yana bamu buhu ɗaya duk sahu ɗaya tun da yanzu kowa da motar shi ai ya kamata a ce ya ƙara mana kuma yadda muke ƙoƙarin kawo mashi kaya akan lokaci ya kamata a ce ya ƙara mana akan yadda yake biyan mu kana ji abubakar ya ce sahu ɗaya yake ma mai gidan shi amma dubu saba'in yake bashi sannan kuma ga buhun shinkafa ɗaya a rana sahu biyu muke yi ma alhaji tun bayan zuwan mu arzikin shi ya ƙaru amma har yanzu ko sisi ya ƙi ya ƙara mana ado ya ce ka bar shi ba dai mu ma mun sayi mota ba akwai abin da nake shirya mashi har yanzu bai san da suwa yake tare ba dama na fara gajiya da wannan aikin nashi domin shekaran jiya da ƙyar na sha a wajen kwastam allah ni ya tsare ni da yanzu an daɗe da mantawa da ni shatima ya ce ni ma aikin ya fara isata gara mu samu mu buɗa shago mu ma mu ringa sai da kayayyaki kawai ina so ma na fara gyara gidanmu don wancan satin da na je na ga ruwa ya tsaga katangar baya ado ya ce rushe shi ya kamata a yi kai masu gini ginin bulo shetima ya ce haka ya kamata na yi idan na ba ma baba kuɗin ya yi ba zai yi ba ka san baba da son kuɗi ya fi son kullum na bashi kuɗi a hannun shi ba ya son na bashi kaya ado ya ce zan yi tunani yadda za mu bullo mashi ma alhaji daga yau zuwa gobe domin wannan zuwan da za mu yi shine mu na ƙarshe don haka idan ka riga ni isowa ka wuto da kayan gidanmu kuma kana shigowa gari ka kashe wayarka shatima ya ce an gama ai jibi ne za mu tafi zan kula da kyau turo kofan da aka yi ne ya sa su kallon wanda yake shigowa murmushi ado ya saki yana faɗin kaga 'yar zamani farar mace alƙiblar mata kowa ya ja da ke sai ya barke murmushi wanda ake kira da 'yar zamani ta yi tana tauna cingam tana wani fari da idanuwa shatima ya ce yau kuma ina kika baro kawar taki lantan zama ta yi kusa da ado tana faɗin tana baya ado ya ce ina fatan dai yau kwana nan murmushi ta yi tana faɗin tunda ka ganni da jaka ai ka san yau da gobe duk naka ne dariya ya saki yana faɗin wallahi shi yasa kike burge ni ni na san duk cikin samarin ki kin fiji da ni dariya ta tana faɗin ai dole na ji da kai domin baka bani ƙauro akan abin da nake so shatima ya ce wai ku tsaya lantanar nan za ta zo ko kuwa dariya ta tana faɗin ka cika gajen haƙuri tare muke da ita ta ɗan biya wani waje ne yanzu za ta iso shatima ya ce yanzu na ji bayani ado ya ce tashi mu shiga ciki don allah washe gari da safe bayan sun farka sun yi wanka ado ya ce ku zauna za mu je katsina mu dawo yanzu alhaji ya kira ni yake faɗa mani za mu kai ma wani abokin shi wasu kaya na san ba daɗewa za mu yi ba kafin a zahar ma mun dawo tun da sai da dare za ku tafi yar zamani ta ce amma fa kada ku daɗe shatima ya ce haba kin san fa yadda mutumin naki ya iya tuki ba za mu daɗe ba murmushi ta ado ya ce yawwa akwai komai a kicin sai ku samu wani abu ku ci lantana ta ce shikenan sai kun dawo naziru ne da baba kamal tsaye a gaban wani gini da naziru da ana suke yi ginin bene ne kusan hawa uku babban fili ne suka saya hakan ya sa suka fara gini zuwa yanzu har an gama ginin ƙasa an fara na hawa na biyan shi baba kamal ya ce naziru allah ya idasa maka nufinka akan wannan buri naka na alkhairi naziru ya ce amin sai ya ce to wancan filin da aka zagaye fa ana sai ce sai an gama wannan za a gina shi gida ne guda biyu za a yi amma kuma duka gate ɗinsu ɗaya da wannan ginin Baba Kamal ya ce gidanka da Naziru kenan, ai shi ne ya kamata a ce an gama ginawa. Naziru ya ce wallahi Baba Kamal kullum da wannan ginin nake kwana. Tunda Malam Nasidi ya yi wannan maganar kawai na ji ina sha'awar tabbatar da wannan abu idan har zai yiwu. Baba Kamal ya ce zai yiwu mana matuƙar za ka samu goyon baya daga wajen sarki kuma idan baka manta ba ya taɓa baka damar idan kana neman taimako ka je wajen shi kai tsaye amma kuma na fi son shi ma wannan ginin naku a fara gina shi ka ga saura wata biyar ka gama makarantarka idan allah ya sa ka gama sai ku yi aure saurin kallon shi naziri yayi yana faɗin haba dai aure baba kamal ni da bani kula kowa har gara anas yana da wanda yake so baba kamal ya ce kai ma akwai wacce take son ka yi naziri ya ce baba kamal ai suna da yawa masu cewa suna so na amma gaskiya ba inda da lokacin su yanzu sai ya ce kana so ka wuce wata makarantar sannan ko naziru ya ce wallahi ba inda da wannan burin ni yanzu baba buri na shine na kammala wannan makarantar na mai da hankali wajen karo ilimin addini na akwai limamin masallacin juma'a da na yi magana da shi akan zan ringa ɗaukar darasi a wajen shi na sauran littafi duk da ina ɗauka wajen limamin unguwarmu amma na son na ƙara zurfi a cikin addini sosai to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya shirin kisoshin rayuwa kenan to kuma ga shirin na dokokin zamantakewa Dokokin zamantakewa. Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tahirin. Jama'a masu waro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na dokokin zamantakewa. Idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna magana ne dangane da dokoki waɗanda suka shafi ƙasar kamaru kuma bayan mun fahimci yaya ƙasar kamaru take a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari wajen shiga mu binciko mu ga tushen dokokin wannan ƙasa daga ina ne wato maɓuɓɓugar dokokin ƙasar kamaru daga ina suke samo dokokinsu kuma suke aiwatar da su To a cikin shirin da ya gabata mun yi kokari mun yi bayani dangane da mafi girman abin da ƙasar kamar ta dogara da shi wajen shiro dokokinsu. Wannan kuwa ba kuma bane illa abin da ake kiransa da turanci constitution wato kundin tsarin mulki. Kundin tsarin mulkin nan na kamaru mun lura da yadda ya samu wani canje-canje musamman kasantuwan kamaru akwai bangarori biyu. bangare da ke amfani da yaren turanci da kuma bangaren da suke amfani da yaren faransanci to duk mun bi wannan mun dan yi tsokaci a kai to bayan constitution ko kuma kundin tsarin mulki wanda shine kololuwa wajen dukkan wasu dokoki da wannan ƙasa za ta iya samo maɓuɓɓuga na wannan doka to sai kuma wani abu na biyu wanda shi ne ake kira da legislation legislation din na a turanci abin da ake nufi da shi shine cewa dangane da wani abu wanda shi constitution din na tsarin kundin tsarin mulkin nan shine ya ba wa zababbun 'yan majalisa na ƙasar kamaru dama a cikin wannan constitution aka ba su dama cewa su 'yan majalisa suna da wani karfin da za su iya kafa dokoki wato su kirkiro dokoki waɗannan dokoki kuma lallai za su iya kirkiro da su bisa abin da yake rubuce a tsarin mulki ɗin ko kuma tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar idan muka duba wato kamar doka ko kuma article na 26 a wannan tsarin kundin tsarin mulki na ainihin kamaru to ya ba da waɗannan dokoki ya ba da wannan dama ga 'yan majalisar ƙasar kamar su tsara dokoki su kuma kafa dokoki da za su dace wajen tsara tafi da al'amura na ƙasar kamaru baki ɗayanta to kenan ɗaya daga cikin mafi girman abin da aka dogara da shi haka ma za mu samu a cikin tsarin kundin tsarin mulkin kamaru a cikin na 26 har na 27 cewa lallai dukkan al'amura waɗanda suka shafi wani ƙarfi da wannan 'yan majalisa suke da shi a ƙarƙashin dokokin wannan ƙasa to za su iya fito da wasu dokoki da za a yi amfani da su a cikin ƙasar baki ɗayanta to wannan wato za ka iya cewa abu ne wanda yake tabbatacce kamar sauran ƙasashe ne domin 'yan majalisa da ake zaben su a tura su su tafi cikin majalisa dama mafi girman abin da suke shine tsara dokoki to wannan shi ma yana daga cikin wani abu da zaka iya cewa a tushe na biyu a wannan ƙasa ta kamaru wanda wannan yake daga cikin tushen da suke ciro dokokin ƙasar baki ɗaya bayan abin da yake na constitution to kaga kenan zaka iya cewa abin yana tafiya ne ɗaya bayan ɗaya mafi kololuwa shine kundin tsarin mulki wanda ake cewa constitution abu na biyu wajen fito da dokokin kasar kamaru shine wannan kamar yadda muka yi bayani abin da ya shafi dokoki da 'yan majalisa suke fitowa da su suke kafa su to waɗannan duk suna daga ciki abu na uku wanda shi ma zaka iya ainihin fahimtar mutum zai iya fahimtar muhimmancinsa shine abin da a turanci ake cewa da shi judicial president wannan judicial president dinnan abu ne wanda yake wani hukunci da wata kotu ta taba yankewa a da kotuna sun taba sun yanke hukunci akan wani abu to irin wannan sauran kotuna na ƙasa in wani abu shi yan wannan ya bujiro musu to sai su ɗauko irin wannan hukunci da aka taɓa yankewa waɗanda kotuna manya suka taɓa yankewa sai su amfani da wannan su ma su yanke shigen wannan hukunci da to irin wannan shi ma sai ya zama na ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga na doka a ƙasar kamaru kuma yadda wannan akwai shi a ƙasashe daban-daban misali ma ya fi ƙarfi a ƙasashen da suke renon ingila to amma ƙasar kamaru da yake ɓangarori biyu ne suka yi ta misali ta bangaren dokoki ma akwai bangaren arewacin kasar da suke ginu akan al'amura na wato dokokin ingila da na ingila ne sai kuma bangaren a kudanci da suke akan abubuwa na faransa din nan to irin wannan tsarin da ake bi sai zama akwai bambanci tsakanin bangaren da ya shafi rainon ingila da kuma bangaren da ake amfani da yaren turanci din yaren faransanci din akwai bambanci me bambancin bambanci shine cewa a dai kasar gaba daya an yadda da wannan tsari na judicial president yi e, amfani to amma ishu din shine cewa idan ka zo bangaren da ake kira anglophone din nan wanda nan ne mafi yawa ake amfani da yaren turanci to wannan ya fi ƙarfi a gurin kuma an fi aiwatar da shi yadda ya kamata fiye da wancan ɓangaren na faransa wanda yake renon faransa ne kuma ana amfani da yaren faransanci amma duk da haka kotuna na ƙasar duk gaba ɗaya suna amfani da wannan ɗin a matsayin tushe ne na dokokin ƙasar kamaru baki ɗayanta ba tare da bambanci ba sai dai kamar yadda na faɗa dama shi wannan abu ya fi ƙarfi a wani tsarin tafi da al'amura na dokoki na kasashen ingila na kasar ingila ko kuma kotunan kasar ingila dama asalin abun yana da alaka ne da common law wanda common law din kuma mafi yawa ta fi karfi dama a cikin tsarin dokoki na ingila ne to kuma tun da wannan bangare na arewacin kamaru su ma sun ginu ne akan wannan duk da dama ita ingila ce ta kasance ta mallake su to sai ya zamana yin amfani da wannan tsarin na doka ya fi karfi a wannan bangare na arewacin kamar gurin da ake amfani da yaren ainihin turanci amma ba yana nufin cewa su bangaren da ake amfani da yaren faransanci su ba su amfani da shi ba suna amfani da shi tunda abu ne wanda yake na haɗaka na ƙasar baki ɗaya za ka iya cewa wannan yana daga cikin maɓuɓɓuga tushe na dokokin ƙasar kamaru ba tare da an bambance ba duk da cewa wannan bangaren an fi ƙarfi ya fi ƙarfi an fi amfani da shi fiye da can wannan babu wani matsala a kai to abu na ƙarshe wanda za ka iya fahimta ko kuma mutum zai iya fahimta cewa shi ma yana daga cikin wani abu na maɓuɓɓugar dokoki a ƙasar kamaru tushen samun doka a ƙasar kamaru bayan waɗannan abubuwan da muka bayyana shine abin da ake ci masa customary law customary law ɗin dokoki ne waɗanda suka zama an samar da su an saba da su tun ma kafin shigowa 'yan mulkin mallaka ƙasar kamaru dokoki ne da aka taso a kansu bisa al'adu na gurare daban-daban na wannan ƙasa al'adu na al'umman wannan ƙasa ɗin ba yana nufin cewa dokoki sai bayan 'yan mulkin mallaka sun zo cikin ƙasar sannan aka fara samun doka ba a'a dama can suna da wani tsarinsu da suke bi a kowane nahiya ƙauye ne a ina ne a birane a sauransu tun kafin 'yan mulkin mallaka su shigo wannan ƙasa ta kamaru to suna da dokokinsu na tun azal da suka gada iyaye da kakanni to wannan dokokin har yanzu su ma sun zama daga cikin dokoki da ake amfani da su ko kuma wasu abubuwa da suka zama tushe mabubbuga na ciro doka al'amuran da suka ginu kan ta'adu al'adu da abin da aka saba da shi tun fil azal wato tun uh, kaka da kakanni waɗannan za ka iya lura da cewa su ƙasar kamaru wato za ka ga a cikin al'amura nasu su suma ya ba su wannan damar ne tun wannan lokaci wanda za ka iya cewa aka samar da wannan ƙasa ta kamaru aka haɗe ta sannan mafi girman dokar da ko kuma mabubbuga ta doka irin wannan akwai wadda ake kira islamic law din nan wato kamar wasu abubuwa ne na dokokin musulunci tunda akwai musulmai da yawa a kasar kamaru kuma suna biyin wasu dokoki nasu waɗanda suke suna tafiya bisa al'amura na shari'a to wannan sai su ƙasar da suka zo suka tantance maɓuɓɓugar samo dokoki ba su yarda wannan ɓangare ba sai suka ɗau hatta wannan dokoki na addini na musulunci sai suka sa su a ƙarƙashin dokoki na al'ada su ma sai suka sa su a ƙarƙashin customary law suke bi da suke amfani da su to gaskiya a cikin ƙasar kamaru irin waɗannan dokoki sun fi ƙarfi a ƙauyuka duk da cewa akwai waɗanda ma an daina amfani da su amma dai sun fi karfi a ƙauyuka sun kuma amma misali ma dokokin da suka shafi musulunci kusan a arewacin ƙasar kamaru ana amfani da su ko ina kuma ana amfani da su saboda sun kasance wani ɓangare na rayuwar mutane kuma ana bin su ana kuma ɗabbaƙa su kuma har gobe wannan dokoki da ake kira na customary law dinnan suna nan sun zama wani bangare mai karfin gaske da ake ciro dokokin kasar kamaru daga gare su saboda haka a takaice waɗannan da muka ambata duk gaba su ne suka ginu suka ginu suka taru suka yi abin da ake kira mababboga ko kuma tushe na dokoki a ƙasar kamaru na fata insha Allah waɗannan abubuwa sun iya warware mana mu fahimci yaya maɓuɓɓuga ko kuma guraren da ake ciro dokoki suke a ƙasar kamaru to amma anan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin Shirin dokokin zamantakewa kenan tun kuma ga shirin mana ƙarshe shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kan su da kuma yin fashin baki. Aure da Allah shirin namu zai dubi ne akan muhawarar da aka tafka a tsakanin intakarar shugabancin ƙasa a zaben shugaban kasa da za a gudanar a kasar iran a ranar juma'a mai zuwa wanda dukkanin 'yan takarar suka bayyana abubuwan da suke kudurin aiwatarwa idan har suka samu nasarar lashe zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a kasar ta iran za mu yi dubi akan yadda muhawarar ta gudana da kuma irin abubuwan da 'yan takarar suka fi mayar da hankali akan su da irin alkawalan da suka daukarwa jama'ar kasar ta iran idan har suka samu nasarar lashe zaɓe a zaben shugaban kasar wanda za a gudanar da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. ranar juma'ar da ta gabata ce dai aka gudanar da muhawara ta uku kuma ta ƙarshe wadda dukkanin 'yan takarar shugabancin ƙasa a jamhuriyar musulunci ta iran suka halarta kuma suka tafka muhawara a tsakaninsu tare da bayyana irin abubuwan da suke dauke da su na ga al'ummar kasar ta iran da kuma bayyana irin tsare-tsaren da suke da su idan har suka samu nasarar lashe zaɓe dukkanin 'yan takarar da kowa ya yi nuni da irin abubuwan da yake dauke da su na tsare-tsare waɗanda yake da niyyar aiwatarwa a cikin 'yan takara da suka mika sunayensu kusan kimanin 600 bakwai daga cikinsu ne da suka samu tsallakewa waɗanda aka tantance su tare da tabbatar musu da cancantar yin takara a zaben na shugaban ƙasa a jamhuriyar musulunci ta iran 'yan takarar su bakwai dai su ne kamar haka sa'id jalili ibrahim ra'isi abdul nasir himmati mohsin raza'i ali zade zakani amir hussein qadi zade hashimi mohsen mihir alizade waɗanda su ne 'yan takara guda bakwai waɗanda suka cancanci tsayawa takarar shugabancin ƙasa a iran a tantance wadda aka yi musu abubuwan da 'yan takarar da suka fi mayar da hankali a kansu su a cikin bayanan da suka yi a yayin muhawarar dai sun hada da batun haɓaka tattalin arziki na ƙasar ta iran baya ga hukuma sun ɗauki alƙawalla waɗanda suka hada da bunƙasa masana'antu da kamfanoni na cikin gida kuma samar da ayyukan yi musamman ma dai ga matasa ba ga hukuma sun bayyana cewa za su ɗauki matakai na tunkarar takunkuman da ƙasar amurka ta kakaba wa iran a ɓangare daban-daban da suka hada da tattalin arziki da harkoki na kasuwanci da cinikayya da kuma harkoki na makamashi ba ga kuma akwai takunkumai da aka ɗora ma iran a ɓangaren hada-hadar kuɗaɗe a bankunan ƙasar ta iran da kuma sauran bankuna na ƙasa da ƙasa akwai kuma takunkumai waɗanda suka shafi ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke da tasiri a cikin al'amura na addini ko siyasa a cikin ƙasar ta iran wanda dukkanin 'yan takara sun sha alwashin cewa za su ɗauki matakai na tunkara waɗannan takunkumai baga kuma sun sha alwashin yin yaƙi da cin hanci da rashawa a dukkanin ɓangarori na ayyukan gwamnati kuma ɗaukar alƙawalin yaƙi da cutar corona wadda ta kawo tsaiko da cikas a cikin al'amura da dama na harkokin jama'a da ma ayyuka da suka shafi gwamnati da sauran bututuwa na ƙasa da ƙasa sannan kuma 'yan takarar dukkaninsu sun ɗauki alƙawla dangane da inganta rayuwar marasa ƙarfi tare da samar masu da gurabe na aikin yi da kuma hanyoyi na samun kuɗaɗen shiga domin inganta rayuwarsu sannan kuma wani abu wanda dukkanin 'yan takarar sun ɗauki alƙawli akan sa shine ƙara inganta alaƙa da ke tsakanin ƙasar ta iran da kuma sauran ƙasashe makwabta musamman ma ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya wanda suke da kyakkyawar alaƙa ta fuskacin kasuwanci da batutuwa na siyasa da kuma al'amura da suka shafi tsaro inda 'yan takarar suka sha alwashin cewa za su ƙara inganta waɗannan alaƙoƙi tsakanin iran ɗin da kuma ƙasashe makwabta. tsarin zaɓe a ƙasar iran ɗaya tun daga farko bayan kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar ta iran shekaru kimanin 42 da suka gabata tsari ne wanda aka kafa shi akan mahanga ta addinin musulunci bayan gudanar da zaɓe na raba gardama akan irin tsari da al'ummar ƙasar suke buƙatar jagorance su bayan samun nasarar jin juhali da kuma kifar da gwamnatin mulkin mulukiya ta sarki sha fiye da kashi 98 cikin ɗari na al'ummar ƙasar iran ne suka zaɓi tsari irin na jamhuriyar musulunci a ƙasar wanda kuma tsari ne na demokuraɗiyya amma bisa tsari irin na mahangata addinin musulunci ɗaya daga cikin abubuwan da ake la'akari da su wajen samun nasarar zaɓe ga kowane ɗan takara shine ɗan takarar da ya samu akalla kashi 50 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada wanda idan ɗan takara ya samu kashi 50 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada to shine ya ci zaɓe idan kuma har ba a samu wani daga cikin 'yan takara wanda ya samu kashe 50 cikin 100 na dukkanin ƙwararrun da aka kada ba to za a je zagaye na biyu inda waɗanda suka zo na ɗaya da na biyu wajen samun mafi yawan ƙwararrun da aka kada su ne za su kara da juna a zagaye na biyu to sai kuma siffofi na ɗan takara wanda dole ne kowane ɗan takara da zai tsaya zaɓe na shugaban ƙasa a jamhuriyar musulunci ta iran ke zamanto yana da waɗannan sharɗa waɗanda wajibi ne a kansa daga ciki akwai batun addini dole ne ɗan takara ya kasance mutum ne mai addini wanda yake riko da al'amura na addini a cikin dukkanin rayuwarsa baya ga haka kuma dole ne ya kasance ya yi aikin gwamnati akalla shekaru hudu sannan ya zama yana da takardun shaidar kammala karatu akalla zuwa mataki na digiri na biyu ko kuma takardu waɗanda suke kwatankwacin haka idan kuma shi ma'aikaci ne a ɓangaren tsaro musamman ma dai soja to dole ne ya zama akalla mukaminsa ya kai zuwa birgidiya janar baya ga haka kuma dole ne ɗin takara ya zama to bai aikata wasu laifuka waɗanda za su iya hana shi tsayawa takarar shugabancin ƙasar ba daga ce kuwa har da laifuka waɗanda suke a matsayin cin amanar ƙasa a ranar juma'a mai zuwa ce dai za a gudanar da zaben shugaban kasar ta iran wanda 'yan takarar guda bakwai waɗanda muka ambaci sunayensu za su kara da juna sannan kuma za a gudanar da wannan zaɓe a cikin dukkanin larduna na ƙasar ta iran kamar da kuma za a gudanar da zaben a ƙasashen ƙetare inda iraniyawa mazauna ƙasashen ƙetare za su iya samun damar kaɗa ƙuri'unsu a ofishin jikadanci na ƙasar ta iran ko kuma a wurare waɗanda aka ayyana wa 'yan ƙasar da suke zaune a ƙasashen ƙetaren inda za su iya kaɗa ƙuri'un nasu baya ga haka kuma mutane miliyan 59 ne suka cancanci kaɗa su a zaben ƙasar ta iran ta sai kuma wani abu da ya kamata mu yi dubi a kansa shine tasirin zaben shugaban ƙasar ta iran akan yarjejeniyar shirin irin nukiliya wadda aka gudanar a shekara ta 2015 wadda kuma har yanzu take ci gaba da fuskantar tarnaki da matsaloli wanda kuma yanzu haka ana gudanar da wata sabuwar tattaunawar a birnin vienna na ƙasar austria domin farfado da yarjejeniyar da dama da gaske masu bin diddigin lamarin da sun yi imanin cewa kasar ta iran babu wani bambanci a wurinta a tsarin gwamnatin da take tafiya a halin yanzu ne ko kuma gwamnati wadda za ta kama bayan gudanar da zaɓe iran ɗin za ta ci gaba da gudanar da wannan tattaunawa da kuma tsayawa a kan bakanta na cewa dole ne amurka ta janye takunkuman da ta kakaba mata ko kuma ta ci gaba da jingina wasu bangarorin yarjejeniyar yayin da kuma suke ganin cewa akwai yiwuwar amurka ta ci gaba da jan kafa ta ki janye takunkuman da ta kakaba wa kasar ta iran domin ta ga gwamnatin da za a kafa a kasar bayan gudanar da zaɓuka da kuma ganin kamun ludayin gwamnatin da za a kafa to dangane da kiran da ake yi ga al'ummar kasar kan fitowa gudanar da waɗannan zaɓuka jagoran junju hali na kasar ta iran ya yi kira da babban murya akan dukkanin al'ummar kasar akan cewa wajibi ne na shari'a na kuma ƙasa da ya rataya a kansu da su fito su kaɗa ƙuri'a domin fayyace makomar ƙasarsu sannan kuma shugaba ruhani ya yi irin wannan kira ga dukkanin al'ummar ƙasar kamar yadda dukkanin 'yan takarar guda bakwai sun kirayi al'umma da su fito su kaɗa ƙuri'a su domin zaben wanda suka gamsu da tsarin sa wanda ya dace da makomar ƙasarsu. su to jama'a masu sauran lokacin da muke da shiyar riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da wannan ne kuma kawo karshen shirin shirin namu yanzu kuma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa zai ci gaba da yin dukkanin abin da zai iya domin ganin cewa sabuwar gwamnatin isra'ila ba ta kai labari ba a cikin rahoton da kamfanin dallancin labaran ikna ya bayar netanyahu ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin da aka kafa isra'ila gwamnati ce ta ha'inci wadda iran take farin ciki da kafa ta domin kuwa a cewarsa iran ta san cewa wannan sabuwar gwamnati tana da rauni ba kamar gwamnatinsa ba ya ce yana sanar da iran da hezbollah cewa su kwanar da sanin cewa zai dawo kan kujerar firaministan isra'ila nan ba da jimawa ba kuma zai dawo da shirin sa domin tunkarar barazanar da suke yi wa yahudawan isra'ila sai dai masana da dama suna ganin cewa abubuwa da dama ne dai suka taru waɗanda suka baiwa naftali bennett damar kar da netanyahu mafi mahimmanci da gaske shine batun tuhumar tuhumarsa da cin hanci da rashawa halasta kuɗaɗen haram da kuma zamba a cikin aminci kasantar benjamin netanyahu ba shi da kariya a yanzu hakan zai baiwa bangaren shari'a damar gurfanar da shi a gaban kuliya a cikin sauki domin gabatar da waɗannan tuhumce-tuhumce a kansa sai dai kuma wasu suna ganin cewa netanyahu mutum ne wanda ya kware wajen shirya makirci da makida ta siyasa wanda zai iya yin komai a rayuwarsa domin cimma burinsa gwamnatin iran ta bayyana cewa babu wani bambanci tsakanin gwamnatocin isra'ila ta fuskar siyasar zalunci da danniya da mamaya da aka gina isra'ila a kanta a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai yau a birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din sa'id khatib zade ya bayyana cewa canjin mukamai a cikin gwamnatin isra'ila ba yana nufin canji ba ne ta fuskar siyasa ya ce abinda sabuwar gwamnatin isra'ila za ta yi a halin yanzu ci gaban abin da gwamnatin netanyahu take yi ne a cikin shekaru goma sha biyu da suka gabata dangane batun tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna na kasar austria kuwa sayid khatib zade ya bayyana cewa akwai sauran bututuwa waɗanda har yanzu ba a riga an warware su ba kamar da kuma ya bayyana cewa zaben shugaban ƙasa da za a gudanar da ƙasar ta iran ba zai tasiri akan tattaunawar ba a lokacin da aka tambaye shi dangane da tattaunawar da ke gudana a tsakanin iran da saudiya ya bina cewa har yanzu tattaunawar tana gudana kamar yadda ya kamata to masu sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya